وما شاء ربنا وتر وشدا من لا شيء شدا ومن لم يسلم لا تعيد فسلوك ريب الكتاب الأدواء نقول شكرا لنا ما أظن مثلا الجامع سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يتم اقداري بالتاقة مقبولة الاتصال في يد لربما يليق الحافظ عبد الولي بن عبد الواعي المقدسي الجمعي عليه رحمة الله تعالى ومصارف بين عن الإيمان بالقضاء والقدر والذي يمد يسمون ثلاثين سنة إن شاء الله تعالى من بيان الى أكل في القدر يقوم على القضاء ويأكل في القدر يأكل في القضاء da mutane guda biyu wanda suke haɗuwa to amma ɗaya lafazin ya fi ɗaya bayani ɗayan kuma ya fi ɗayan kuntance mun ji su kuma mara ya faɗa mana cewa malaman magabata tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka biyo bayan su da waɗanda suka biyo bayan su da baki ba akan imani da kaddara wajibi babu ne imani da kaddara ba wasu daga cikin su sun saba ana cewa kafirci mutum da ce bai da kaddara ba domin ɗaya daga cikin imani ne guda shida mutum yana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره shi ne wannan kuma da ba su samu na nasufa wanda suke tabbatar da kaddara kuma mukan cewa kaddara gaibu ce gaibu ce shi ya sa ba a hukunta mutum a kan kanta me ake yin da ba a hukunta mutum a kan ta mutum ba zai zai ce an yayi mutum da kaddara ba domin bai san sama bai san sama yanzu duk nan kuwa ta zai shi a cikin zai faru da shi an jima ko yau ɗin da zai zai faru da shi tun safe har zuwa har zuwa zai faru da shi ba wanda zai iya ba da labari saboda gaibu ne daga tun da gaibu ne ka ba wanda ya san shi sau da ka abin da ake bukata shi ne mutum ya imani da shi in yi imani da shi ya huta imani na nufin gaggatawa da yadda da niƙa wuya a cikin zuciya kuma harshe ya furta cike gaɓoɓin mutum kuma su aiwatar da wannan abin da ya imani da shi sau da ka ba za a zo yanzu wani kawai sai zo ya ce maka za ka fita an jima sai ce wai shi boka ne sai ce maka an ka fita ba sa'a wai ya duba to in ka masa biyayya ta yanzu baka yi imani da ƙaddara ba ke ka ƙaryata kaddara Allah domin kaddara Allah an faɗa mana gaibu ce to shi kai fa'ali ya yi sani hatta yi ƙubirak. har ya baka labarin cewa abu kaza zai faru da kai kaga ƙarya ce so daga misalin ƙaddara a fili yake abinda ake bukata kai imani da ita ka yadda da ita ka miƙa wuya shi ce amma da aka hukunta ka da shi shine shari'ar Allah ita kuma shari'a ita ce shahada ita ce kake gani fili domin ga manzo nan an aiko maka ga littafi nan an baka sannan manzon nan ya zo ya sharhi aka samu sunnoninsa aka samu hadisansa aka samu sirarsa ta rayuwar shi yayi gudanar da rayuwarsa to akan waɗannan ake neman ka bauta wa Allah amma kaddara ita imani da ita shine bauta Allah ka mun gane bambanci ya قال الله عز وجل ألا مبواي لأوكك يتشي ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس Allah ta'ala ya ce haƙiƙa zara'ana ai khalaqana mun halitta li jahannama dan jahannama mun halitta dan jahannama katiran min aljin wal ins masu yawa daga cikin aljanu da mutane za su shiga wuta za su shiga wuta jahannama kuma dan su Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta اتقوا النار التي وعدت للكافرين للكافرين jahannama اعتدنا جهنم nuzula. Ka هذا دمي ana nuna an halarci jahannama to amma kai kafirin ne kai tambayar da za a mutum kenan sai ka gamu da mutum sai ka tambaye sai ka ce kai kai kaifa hal anta min allazina zara Allah tabaaraka wa zara'ahum Allah tabaaraka ta'ala li jahannam shin kai kana cikin wadanda Allah ya halitta dan jahannama mutum zai iya bada amsa ce eh kaga gaibu ne gaibu ne to amma ya za a yi mutum ya kauce wa jahannaman nan da bai san yana cikinta ko baya cikinta ba ta ya zai yi shi ne ya aiki da shari'a Allah ita kuma shari'an nan a shimfaɗa take a buɗe take a fili take babu wani abu na alaye ko gwalangwasu a cikinta a fili take shari'atu wadiha wa mubayyana shari'ar musulunci a fili take kuma an bayyana ta wa mu'allala sannan an faɗi dalilin komai in aka ce kai abu kaza za a ce to ga sa. in aka ce kai abu kaza za a ce ga dalilin shi shi ce amma wancan wala qad zara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal ins ghaibun ikhtassa Allah tabaaraka ta'ala bi ilmihi gaibu ne Allah kawai ya sani har mala'ika bai san dan wuta ba bai san ɗan aljanna ba mala'iku ba su sani ba sani annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba sai da Allah ya faɗa masa domin annabi sama ya ayyana wasu ya nuna cewa ɗan wuta ne su to wani zai tambaya ce to kafiri fa wanda ya mutu yana kafirci to ai wannan yanzu ya zama shari'a domin nasosa sun zo sun yi bayani a kansa man mata Wahuwa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar duk mutumin da ya mutu yana bauta wa wani tare da Allah a matsayin kishiyar Allah to dan wuta ne shi yanzu mun koma shari'a shi yasa duk wanda shari'a bata ayyana shi da sifa ko da suna ko da aiki ta ce ɗan wuta bane a aƙida ahalus sunna wal jama'a haramun ne ka ce masa ɗan wuta haramun ne ka ce masa ɗan wuta duk zunubin da yake yi in ba shirka yake bai mutu yana yi to ba za ka ce masa ɗan wuta ba sai dai a ji masa tsoron azabar Allah saboda ya mutu yana saban Allah amma kai tsaye ka ce wane yana wuta ta yanzu ka shiga gaibin Allah amma da ya mutu yana shirka ne to yanzu wannan tabbas dan wuta ne shi shi yasa Allah ta'ala ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi sannan kuma yace ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli quba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Bai halasta ga annabi ba sallallahu alaihi sallam. Bai halasta ga masu imani ba dangin su su mutu suna kafirci su nema musu gafara Allah neman tsokana Allah ne ina jin mun fahimci wannan babu rudu a ciki wato mas'alar kaddara tana cikin mas'alolin farko da aka fara tattaunawa a kansu malamai suna cewa ita ce mas'ala aqida ta farko da aka fara tattaunawa a kanta alqadar domin su sayyiduna abdullahi dan umar suna nan aka fara tattaunawa a kanta aka samu su daga cikin tabi'a yan zamanin tabi'ai dan ba tabi'ai bane eh suka rika tattauna akan kaddara abdullahi dan umar ya wata rane ce wani almajirin sai ce in ga irin su fa qul lahum inna abdullahi ibn umar bari'un minhu ce abdullahi dan umar ba ruwan shi da su ba ruwan shi da su to shi yasa alqadr awwalu mas'alatin aqdiyatin tukullima fiha ita ce farkon ai abin da aka fara magana akanta kafin ai magana akan sifatullahi ai alkala kafin a yi magana akan maganar Allah ƙwar'ani sifar Allah ce shi ko ku a'a eh, abin nan ne ko ku ko ku wai halitta Allah wal iyazu billah to amma kaddara ita aka fara magana kanta sahabbai na da rai suka fara jin wannan bida'a, suka tashi tsayin daka domin fada da ita to kun ga shine wannan saboda ka ba wanda ya san shi dan wuta ne ko shi dan aljanna ne gaibu ne na Allah kuma Allah bai sanar da wani ba cewa wane akan kansa shi dan wuta ne har sai idan ya faɗawa annabinsa sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala kuma Allah ya ce walau shi ina la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama min aljinnati jinnati wan nasi ajma'in walau shi ina da mun ga dama in ji Allah la'ataina kulla nafsin hudaha da mun ba kowane rai shiryarsa da kowa sai mu sashi ya zama shiryayye kowa kawai sai a sashi ya zama mutumin kirki kaga ba wa'azi sannan kuma halitta wuta ba ta da amfani kenan to kowa mutumin kirki kowa mutumin kirki to cikin hikimar Allah Allah baya yin abu sai da hikima sai ya sanya ne ya halici jahannama tunda ya halici jahannama to dole labudda an yakuna laha ahlun dole ya zama tana da me ta zama tana da mutanenta dole ta zama tana da waɗanda za a zuba a ciki tunda an halice ta shi yasa Allah ce walau walau shina la atina kullu nafsin hudaha da mun ga dama da sai mu sanyawa mu ba kowane rai shiriyarsa to can wata aya Allah madaukakin sarki kuma yana cewa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada nan kuma yana cewa law shi na la atina kulla nafsin hudaha can ya ce a'ta kulla shay'in khalaqahu khalaqahu thumma hada to ya haka kun ga waccan hidaya ta ce ta hidaya ce ta abin nan hidaya ta ta hidayatu amma ce eh, al amma ce shari'a ce ta kowa daga cikin shari'a aka ba sauro yadda ya san yadda zai cije ka in ka kai mushi duka kuma ya tashi ya gudu an shiryar da shi yadda zai tsara kansa aka sanya masa jinin jikinka ya kasance shine abincin shi yadda kake zuwa ka je ka yi noma ko ka je ka siyo abinci to shi kuma a cikin jikinka aka sa a nan zai ci ya sha allazi ya ta kulla shay'in khalaqahu thumma Mahada. shi to amma nan ita kuma mai hidayat alhidayatul hidayat khassa ce hidayat tawfiq datarwa ka zama ka bi Allah ai su gobe da makoma dan wuta ne shi ko dan aljanna ne shi kaga shi shi shi ba shi ba shi ba shi ba mukallafi bane to anan ana magana ne da mu mukallafai yawa mu mukallafai aljanu da mutane mu ne nan Allah yake cewa da ya ga dama sai ya sanya kowanne mai zama shiryayye kaga ba wa'azi ba karantarwa ba al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar shi kuma nan yanzu idan ba abu ba za a samu lada ba sannan bayan ba za a samu lada ba sannan kowa ya shiri to kaga ba hatta ma babu maksudin aiko annabawa mai annaba za su zo kowa shiryayye ne <laughs> da ba za a yi jihadi ba ba annabawa ba jihadi ba da'awa shi shi saboda kowa ya shirya amma tun da Allah ya kaddara wasu sai ya ce ne walakin haƙƙal qawlu minni sai dai magana ta tabbata daga gare ni ta zama tabbas kuma ba zan goge ta ba la'amla anna jahannama min jahannama min aljannati nasi wallahi sai na cika wutar jahannama da mutane da aljanu to sai a tambayi mutumin da ya ce shi ba zai yi aiki don neman aljanna ba kuma ba zai yi kaffa kaffa don kai ya shiga wuta ba sai a tambaye shi ce to kai mai kale ko kai dan wutan ne ko dan aljanna ne wallahi bai da amsa kaga ashe gaibu ne so daga a karkashin tun da gaibu ne shi sai aka ce amin bihi kai aiki kai imani da shi amma wa'mal ala shahadati wa hiya shari'atu amma da aka bayyana na fili wanda shine shari'a Allah to kai aiki da shi ya ka ce kai sallah kai aƙi ka samu tauhidi ingantacce kai azumi kai zakka ka je hajji in kana da dukiya ka yi biyayya ga iyayenka ka yi biyayya ga shugabanninka ka yi biyayya ga malamanka ka kyautata wa makwabtanka ka kyautata wa iyalinka mace ta yi wa mijinta biyayya ɗaya su yi wa iyayensu biyayya iyaye su yi wa ƴaƴansu tarbiyya kaga duk wanda yana cikin me shari'a yana cin shari'a amma kaddara gaibu ce ba wanda ya isa ya ba da labari game da ita sai Allah ta'ala ina ji wani da saukin fahimta wani abin sai ke mamaki ya aka wani ya bata to ai a hannun Allah shiriyar take wa qala azza wa jalla kuma Allah mai mabuwayi da daukaka ce inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar kowane abu mun halice shi da kaddara ne babu wani abin da Allah bai halice shi da kaddara ba Allah ya sanya masa tsarin yadda zai gudanar da rayuwar shi amma sai ya bar tsarin a hannun shi bai baka ba amma sai ya sanar da kai cewa ga kuma yadda shi yake so a zahiri kai shi kenan ya baka hankali ya baka kwakwalwa ya baka zuciya ya baka fahimta ya sanya maka na'urori a jikinka masu aiki irin su gani ido kenan irin su ji a kunne irin su ɗanɗano a ba a harshe irin su taɓawa ka gane abu yana da zafi ko yana da sanyi ko makamancin haka da hannunka aka san maka hanci da za ka yi shaƙe ka ji wari ko ka ji ƙanshi ko ka ji hamami ko ka ji ɗoyi duka aka baka shi to akan wannan Allah zai ma hisabi E, zai tambaye ka ce mai kai shi yasa zai tambaye ka annabi ya zo maka ya zo ko bai zo ba gaibu ne zuwan annabi <laughs> har ya zo an baka littafi an baka ko ba a baka ba an baka gaibu ne ba gaibu bane ga littafi na ahallinmu na alkur'ani ana haddace shi ana fahimtarsa ana karanta shi kuma malamai suna ta bayani kansa to kana da hujja Ba baka da hujja can abin da ya rubuta wa kansa shi ya sani amma kai kuma abin da ya ce ka yi aiki a kansa to shi ka sani sau da ka zai maka hukunci ne akan wannan ba ruwanka da abin da ya rubuta a ɓoye a wajensa cikar ikon sani, da mulkinsa da batsewarsa su ne suka jawo haka inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kowane abu mun halice shi da kaddara mun faɗi cewa kaddara tana da rukunne hudu an ce alkadaru abu hudu ake nufi inna kulla in khalaqnahu bi qadar ai bi ilmi muna sane muka halice shi da ilimi muka halicce shi mun sani muka halicce shi bi kitabati mun rubuta yi bi mashi'ati mu muka ga dama bi khalqi kuma ga shi nan an ce da ma inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar an halicci abu duk abin da za numfashin mutum na karshe da zai arga an halicce shi yana nan aji kawai jira ake lokacin yayi sai mutum yayi yi abin da mutum zai samu na dukiya na karshe an rubuta shi yana nan an halicce shi kuma Allah ya sani ilimin da zaka koya na karshe, Allah maɗaukacin sarki ya sani shugaban ƙasar Najeriya na karshe. wanda daga shi ba wani Allah ya riga ya san shi amma kan aka tambaye shi aka tambaye ka san shi ka san shi to Allah shi taimake mu shi yasa za ka yi mamakin mutanen da suke wa Allah shishigi waɗanda manzon sama ya mana kashidi game da su bokaye yanzu an gama wai shekarar musulunci ta ƙare jiya ɗaya ga wata yau biyu to haka za ka gansu ga sunan wannan harkar ta social media ta fito da su boka zai zo yana bayani wai ga abin da zai faru a sabuwar shekara baya jin kunyar Allah baya jin tsoron Allah baya jin kunyar bayan Allah da can abin da suke yi shine a fadojin sarakuna ake zuwa a bude akwai littafin shekara sai a bude inda za ka gane akwai shiririta a ciki da idan aka ce an gano wani abu zai faru mara kyau a shekarar ta wannan bokansa ya ci duka a gaban sarki ka ce an gano wani abu mara kyau zai faru a shekarar nan musamman ma kuma ya ce ran kai daɗe kai ne abin zai faru da kai to da wuyan ba a je an kyafe shi ba an gicciye shi kare ƙarya ce kenan amma ya za a yi a yadda da mai daɗi ba a yadda da mara daɗi ba in an san ya sani da gaske kuma shi ma zai faɗi ai sai dai ya faɗi cewa bana ƙasan nan ko bana masarautar nan za ta samu kaza za a yi noma za a samu arziki kaza kaza kaza duk da suna farɗin mara daɗin sai su ce ga matakin da za a ɗauka wai ka ƙaddara ta afku la yughni hazar min qadar ai in dai kaddara ce abu ya riga Allah ya riga ya hukunta shi duk kaffa kaffan da za a yi da matakin da za a dauka wallahi sai ya faru shi yasa aka ce kakka zaman lafiyan ka yakka san me zai faru da kai kun ga wannan rashin sanin me zai faru da mu din wallahi jahilci ne mai amfani yi mana shi yasa mai hikima yake cewa wa qad yazur wa qad yanfa'ul al jahalu akwai jahilcin da ke da amfani to daga cin jahincin da ke da amfani akwai rashin sanin wasu ababe da za su abku da kai an basu yanzu mutum ya san ranar da zai mutu in fannin duk da mun san ranar da za mu mutu ba za mu iya karni ba zan iya karatun nan ba ba za ka sake taɓa samun natsuwa ba kawai ka san cewa yanzu ƙarshe ya zo duk abin da za ka yi kawai za ka yi ne ba cikin kwanciyar hankali ba amma cikin ikon Allah da iliminsa da hikimar da sai ya ɓoye mana ba mu sani ba ba wanda ya sani tun ga wannan shi ne saboda haka kaddara gaibu ce gaibu abin da ya faku Allah bai sanar da wani ba daga cikin halittinsa shine ake cewa gaibu saboda ka alqadu gaibun ita kaddara gaibu ce abinda ake neman ka kai kai imani da ita ka yadda da ita ka gazgata a zuci ka gazgata a harshen ka ka faɗa sannan kuma gaɓoɓinka su yi aiki a matsayin a aikace a ga cewa kayan imani da ita shine kada wani abu ya mai da kai yi kada ka take wani abu wai an gano shi yasa Allah madaukakin sarki ya hana wa an tastaqsimu bil azla cikin al muharramat ashirkiyya ababen da Allah haramta na shirka akwai ne akwai الاستقسام istiqsamu bil azla akwai neman gano me zai faru da mutum ta hanyar amfani da kibau in mutum zai yi wata tafiya ko zai yi wani aure shi kenan sai zo sai a ce to boka sai ya bashi sai ya je ya samu tsuntsaye guda uku sai ya sake su da farin tsuntsu da bakin tsuntsu da jan tsuntsu ko kuma koren tsuntsu ko kuma mai ruwan kwai ko kuma ma mai idan ya fir idan farin nan ya bi ta hagu to ba sa'a amma idan farin tsuntsu ya bi dama to wai akwai sa'a ke kai ka dishi ƙarya mana to tsuntsu ina ruwan shi da wani abu me da dame shi shi a shi kuma komai abin da yake nema ya samu abin da zai ci shi ne ranar farin cikin shi to haka suka yi suke yi wajen halakar da al’umma. wa rawa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qal amirul mu'minin sayyiduna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yace kunna fi janazatin fi baqi'il jaqqati mun kasance a wata jana'iza da wani dan uwa da dacin sahabbai ya rasu aka je za a rufe shi a makabartar nan mai tarihi da ake ci mata baqi'ul jaqqati makabarta ce da take tsallaken masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makabarta ce mai ban mamaki tunda manzon Allah sama ya zo Madina ya samar da ita har zuwa yau a ita ake rufe mutane shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas har yau a cikinta ake rufe mutane ita dai wannan makabarta ta bagi ulgankade in ka je kowa za ka ce ta kai girman tudun jikun ba ne yanzu nan za ka zagaye ta amma a cikinta ake tarfa mutane har zuwa yau kuma da yawa mutane idan sun rasu a madina to ita ce makabartar da ake kawo mutane a yi musu wanka a yi musu sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai a wuce da su a shigar da su wannan makwancin nasu to ita ce baki ulgan qadi shi algan qad din abin nan ne ganye ne na yahudawa ganye ne na yahudawa kaga alamar yahuda sun zauna madina kenan kafin zuwan manzon Allah sallama har ya zo ya tarar da su har suka yi zaman sulhu aka rubuta takardar yarjejeniyar zamantakewa a ƙasa ɗaya amma al'umma ba ɗaya ba eh, ƙasa ɗaya al'umma daban-daban shine gaskiya kamar munan najeriya amma ba a san a faɗa haka ƙasa ɗaya al'umma daban-daban ita ce gaskiya ba ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ba yauwa aka rubuta yadda za a yi zaman lafiya to ita ce alshine ita ce shine shine iccen eh, suna cewa baki ulgaqas saboda gonar eh, abin nan wajen ya kasance cike yake da wannan bishiyar eh, sai aka gyara aka mai da shi ya zama makabarta to tunda tsohon suna ne baki gurbi gurbi ko bagiri ko wuri ko fili ba mu ma haka ake ba za ka zance filin kaza filin kaza filin kaza filin kaza eh, lokacin muna yara akwai wata bola karnuka suke zuwa su zo su si ta dabdala a ciki a kanta sai muka sa mata bolar kare <laughs> bolar kare kaga shi ne wannan sau da ka fa'ata na rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'ada manzo Allah sama ya zo mana a wannan jana'izar a wannan makabartar faƙa'ada sai mun sama ya tsugunna ko ya zauna wa qa'adna hawlahu sai muka tsugunna mu ma muka muka zauna a gefen manzo Allah sai muka jewaye shi wa ma'ahu mikhfaratun a tare da manzo sama akwai wata yar karamar sanda haka ko wani babban tsinke haka wani dai abu da aka karyo haka daga bishiya shi ne ake cimshi mikhfara asali abin da suke suna amfani da shi ne mutum yakan sa shi haka a nan sai ya rike shi a nan kwiɓinsa za ka ga larabawa suna yin wannan da kuma dattawa sanda sanda sai ga sun sa ta sun makale ta ne shi sa ke ce mata mihfara mun gane saboda a kwiɓi ake sa ta a makale hannu haka sai mutum ya rika tafiyarsa to manzala sama tare da shi akwai ta fa nakkasa wa yankutu bi mihfaratihi sai man sama ya dukar da kansa shine na kasa a tanki ya dukar da kansa haka Waje kutu bi mikhsarihi sai man sama ya rika kankarar kasa da wannan yan sandar tasa kamar irin yana rubutu wani zubin kasan idan mutum yana zaune a kasa sai ga yana ta sai ga yana ta ko da hannun shi ne ma ba da wani abu ba sai ga shi yana ta haka ko dabi'a ce ta ɗan adam sau da ka manzo Allah sallama wa ja'ala yankutu bi mikhfaratihi manzo Allah sallama ya rika kankara ƙasa yana kwakula ƙasa yana rubutu amma ba rubutun da zai fa'idantar da wani abu da za a karanta ba Tun قال daga nan sai manzo sallama ya mana wa'azi ya ce ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min aljannati wa maq'aduhu min na, babu wani cikin ku nan face an rubuta mazauninsa a wuta kuma an rubuta mazauninsa aljanna subhanallah kowa na da gida biyu akwai gidan aljanna akwai gidan wuta amma Allah kaɗai san gidan da mutum zai ji kai kuma ce kai ƙoƙari ka tafi ina gidan aljanna ta hanyar yin me ta hanyar ruku da sababi na aiki faƙalu ya rasulallahi afala na takilu ala kitabina shi to ya ma'aikin Allah ba za mu dogara da littafin mutum da Allah ya riga ya rubuta komai faƙana sai musu mace ce imalu ku yi aiki fa kullum mu yassaru ma khuliqa lah kowa Allah zai ya sauƙaƙe masa abin da aka halice shi dan shi Allah ka sauƙaƙe mana aljanna da aiki don ita Allah ka sa ka halice mu ne dan aljanna to kun ji ka gane ba zan sama ya umarce mu da shi aiki ya ce na takilu ala kitabina alqadri ya ce mu dogara da abin da aka rubuta mana na kaddara ba mu sani ba ai saboda a baddama hankalinka sai aka ce ne kutiba maq'aduhu min aljannati wa maq'aduhu min an-nar an rubuta kana da shi aljanna kuma an rubuta maka a wuta to wanne ka zaɓa <laughs> to sai aka ce hanyar da za ka yi ka tabbatar da gida ɗaya. shine kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowa Allah ya sauƙaƙe masa me abinda Allah ya halice shi dan shi sai an gama rayuwa an tafi to daga nan ne sai ta bayyana cewa ga makoman mutum amma man kana min ahli sa'adati fayuyassaru li amali ahli sa'adati wanda aka halicce shi domin ya samu rabon aljanna to sai a sauƙaƙe masa hanyoyin shiga aljanna wala wani in ka gan shi kai da kai kake ba da aljanna tun a duniya sai ka ce dan aljanna ne shi saboda kirki malam ai har jama'a mana wannan shi shigin ko amma fata ne kawai sai ka ji sun ce wani dan aljanna eh. wato mai aikin irin yan aljanna irin aikin yan aljanna kenan shine ka ku bata musu da Allah manufa eh ka ku bata musu manufa manufar su suna cewa ne ga mai aiki irin na 'yan aljanna Wa وأما من ahli من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاء wanda kuma aka halice shi don taɓewa da shiga wuta shi kuma sai a ai sauwake masa aikin shiga wuta aikin taɓewa aikin asara duk abin sharri sai ka yana masa daɗi kuma yana masa sauƙi bai wahala a ciki amma duk aikin addini ba zai wahala yake ba shi wannan hadisin yana da ban tsoro yan uwa sun makara daga nan sai marasam ya ce ya karanta faɗin Allah fa'amma man a'afa wattaka amma duk wanda ya yi a'afa ya ba da sadaka ya ba da abin da Allah ya ce ya ba da wattaka kuma ya tsara dokokin Allah bai yi ruwa ba wa da bil husna kuma ya gaggata aljanna cewa akwai ta fasan yassiruhu lil yusra to za mu sauƙaƙe masa abin da yafi sauƙi na aikin alheri shi kenan sai a sa shi duk abin da yake na alheri wallahi bai bashi wahala duk abin da in dukiya Allah ya bashi baya jin mako kawai zai tarba ta ga bayan Allah idan ilimi Allah ya bashi sai ta karantarwa ya ta ƙiyamun laili ya ta ibada baya jin wahalarsu fasanu ya siruhu lil yusra ke wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra shi kuma kisi ya sake shi kuma wanda aka kaddara masa dan wuta ne to bakhila wastaghna zai yi ruwa ganin shi ya wadata daga abin da ke hannun Allah uzubillah billah ba yi da bukatar abin da Allah zai ba shi shi kenan sannan kuma ƙarshe ne wa kazzaba bil husna kuma ya ƙaryata cewa akwai aljanna fasalu yassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda in an je lahira dukiyar ba abin da za ta mishi amfani ba za ta mishi amfani ba idza taradda idan ya mutu ya dawo wajenmu in ya dawo wajen Allah sa ba za ta masa amfani ba an ce ya amfani da ita a duniya ya ƙi yi yanzu in ta in ya zo ba za ta ba ma zai ganta ba ya tashi ariyan hmm. ya tashi ba ya tashi ba ba ba ba ba ba tufafi ba ya tashi ba tufafi to me to shine wannan so daga wannan hadisin al al-bukhari rahmatullahi alaihi ya fitar da shi haka nan al muslim ya fitar da shi al al-bukhari a wurare da yawa haka al abu dawud a cikin sunan haka al-imam tirmidhi haka al'imam imam ibn maja haka al'imam ahmad kafin su duk su ruwaito wannan hadisi da ke bayani akan imani da kaddara mutum ya yadda da ita sannan kuma ya aiki don neman aljannar Allah ya aiki don neman kuɓuta daga wutar Allah kuma ya ta istighfari yana tuba Allah ya ba mu iko wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in